أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga fiyayyen halitta nai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da humulai waɗanda suka bi sa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta lahadi goma sha biyar ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1447 wadda ya dace da uku ga watan biyar filariya 2026 Allah madaukakin sarki ya ba mu dama da aron lokaci mun haɗu domin ci gaba da karatu da muke cikin wannan littafi mai albarka hisnul muslim in azkari kitabi wa sunna. wallafawar ashe a doktor sa'id bin wahab al-rahmani Allah madaukakin sarki ya ji kan shi ta mishi waya kuma shine darasin mu na 49 a cikin wannan littafi mai albarka muna cikin akaru sabahi wal masa muna bayani game da zikirori النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يا منا مننتي دكتن سافيا دمريشي أزمان لتغباتا منطيا نقوم شاشدا فلن أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين akan wannan muka muka tsaya mun karanta wannan addu'a mun karanta lafuza da addu'an ya zo da shi ko mun fassara wannan addu'a insha Allah za mu ci gaba a na goma sha bakwai shi ne ma da yake faɗin subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra faɗin subhanallahi wa bihamdihi kuma ana faɗi ne su ɗari da safiya da kuma marece kamar yadda imam muslim bin al-hajjaj rahimahullahu ta'ala ya rawaito a cikin sahihin littafinsa a cikin babu fadli tahlili wa tasbihi wa du'a ne hadisi na 2692 Imam Tirmidhi ya fitar da shi a cikin sunan dinsa ne hadisi na 3469 haka Imam Abu Dawud ya fitar da shi amamu ma ya ƙulu idza asbaha Hadithi na dubu biyar da tisa'in da ɗaya malam ibn shibban ya fitar a cikin sahihin littafinsa Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya yi ishara da cewa hadisi ne wanda tabbatacce ingantacce daga annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Riwayar Imam Muslim rahimahullahu ta'ala daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi Abu Huraira yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace man qala hina yusbihu wa hina yumsi duk wanda ya fada a lokacin da ya waye gari da kuma lokacin da ya kai yammaci sai ya ce subhanallahi wa bihamdihi mi'ata marra ya faɗi wannan kalma so ɗari subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ya faɗa so ɗari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya lam ya'ti ahadun yawm al-qiyamati bi afdala mimma ja'a bihi إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه maza Allah sallallahu duk wanda ya faɗi wannan so ɗari lokacin da ya waye gari da safi da kuma lokacin da ya kai yammaci yace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi wa bihamdi ya faɗa so ɗari to babu wani wanda zai zo filin alkiyama da lada na ambatan Allah sama da nashi ko kwatankwacin irin nashi sai dai wanda shi ma a duniya ya faɗa irin abin da ya faɗa ko ya faɗa sama da so ɗari ɗin ko ya faɗa sama da sama da so ɗari haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana a cikin ruwayan imamu tirmidhi ya nuna cewa mutum yana iya faɗin subhanallahi wa bihamdihi ko kuma ya ce subhanallahi al'azim wa bihamdihi duka ya halatta mutum ya faɗa kamar yadda ruwayan da Imam Tirmidhi da ruwayan Imam Abu Dawud duka suka suka nuna haka Ma'ana mutum yana iya faɗin subhanallahi wa bihamdihi kadai ya ta maimaitawa har so ɗari ko mutum yana da daman ya tsara subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim wa bihamdihi سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده mutum ya yi ta maimaitawa har so ɗari to da ikon Allah zai samu wannan lada da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani mai yawa sannan fadin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa auza da alaihi wanda zai fi shi lada ya ce sai wanda ya zo da kwatan kwatankwacin irin abin da ya faɗa ko kuma ya ƙara a kan so ɗari ɗin wannan yana nuna cewa ashe ana iya yin sama da so ɗari amma abin da ake nufi an faɗa maka ɗari ne suna nuna maka shine minimum number ba za ka yi ƙasa da so ɗari ka samu wannan darajar an fahimta ko amma kuma za ka yi sama da sama da ɗari sama da dari saka abinda wani hadisi yake nuna mana kenan cewa ba za ka yi ƙasa ƙasa da ɗari kuma ka samu wannan darajar da aka ce za a samu amma kuma za ka iya yin sama da ɗari an gane ko so minimum number ɗin shine ɗari amma za ka yi sama da sama da haka tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sarraha cewa auzada auzada alai an gane ko ya dullu ala anna ziyarata la tazo yana cewa Karin ba kuskure ba ne a an gane ko balin ladin ya zo huwan nukusa ragewa shi ne yake zai cutar da kai zai hana ka samun ladan da aka ce za a ba wanda ya karanta subhanallah sarki ya tabbata ga Allah mana kana tsarkake Allah madaukakin sarki Kana kore masa duk wata suna ko wata sifa wacce ba ta dace ba ga shi ya Allah madaukakin sarki kuma tana tabbatar masa da duk wani wata suna da sifan da ta dace da shi a gane ko subhanallahi alazim sarki ya tabbata ga Allah alazim wanda shine mafi girma wanda shine mai girma wa bihamdihi sanan godiya ma ya tabbata gare shi ina gode masa na datar da ni da taimakona da yi wajen in mishi tasbihi wajen in masa ibada ina gode masa da ya taimake ni ya sa ni cikin rayayyu so da ƙara ayyukan alkhairi da na su ƙara yawa an gane ku saka wannan yana daga cikin addu'o'i da ya kamata dukkan musulmai su ba shi kulawa sosai a duk lokacin da suka wayi gari da kuma duk lokacin da suka kai yammaci ya zama suna karanta wannan wannan addu'a Allah ya samu dashi addu'a na goma sha takwas daga cikin addu'o'i da ake yi in an waye gari ko kuma in an kai yammaci akwai faɗin la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير wannan addu'a na wannan maimaita wannan addu'a ya zo da hanya guda biyu da ake yi akwai hadisai da suka nuna ana iya yin so goma akwai kuma hadisai da suka nuna ana iya yi so ɗari a gane ku kowanne kuma daga ciki akwai ladan shi daban kowanne daga ciki falalansa da abin da Allah maɗaukakin sarki zai ma wanda ya karanta shi daban ya bambanta mana ladan ku ba iri dai bane daga cikin hadisai da suka nuna ana iya yi so so goma akwai hadisin daga cikin sunan na imam an-nasa'i Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi ya gafarta mishi wanda imam an ya ya shi ne hadisi na ashirin da hudu a cikin sunan ɗinsa. Sheikh Muhammad Nasir Din Al-Albani ya fitar a cikin sahihu targhib juz'i na farko hadisi na ɗari da da biyu. cewa manzon Allah daga sahabi Abu Ayyub Al-Ansari Allah maɗaukakin sarki ya kare yadda a gare shi abu ayyub al’amfari yake cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wa Ali wasallai yake cewa man fara la’ila a illallah wahdahu la sharikara lahul mulku wa lahul wa huwa ala kulli shay'in qadir asharan kana kaman a'taqa arba'atan min walad isma'il manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya karanta wannan addu'a la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير so goma a lokacin da ya waye gari da kuma lokacin da ya kai yammaci za a ba shi lada kamar ya bayi guda goma wannan kuma bayin daga tsatsan annabi Ismail alaihi salatu wassalam an gane ko tsatsan annabi Ismail a cikin annabi Adam babu tsatso da ya kai su albarka so daga wannan gaban ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi an gane mu. A babu wanda ya kai su albarka to a ce ka samu bayi waɗanda suke da dangantaka da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ka yanta su to shine ladan ka yake daidai ladan da wanda ya faɗi la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so goma da safe ya sake faɗa so goma da yamma za a ka lada kamar irin ladan da aka ba wanda ya yanta bayi bayi guda goma bayi da suka fito daga tsatsan annabi Isma'il alaihi salatu Wa wassalam to haka ya zo ya tabbata wannan wannan faralan wannan zikiri ya tabbata cikin sahih Bukhari da Muslim imam muslim ya fitar da shi shine hadisi na 2693 imam al-bukhari shi ma ya fitar da shi hadisi na 6404 shi ma daga sahabi abu ayyub al-ansari har ila yau Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi shi ma faɗi irin wancan hadisin da riwayar imam an-nasa'i Allah ya kare yadda a gare shi imam abu dawud ya rawaito shi shi ma a cikin sunan da ƙarin farada. da abubuwa da yawa waɗanda sauran ruwayoyin ba su rawaito ba imam abu dawud ya fitar hadisi na dubu biyar da saba'in da biyar daga wanda kira abu ayyash abu ayyash azzarqi haka ake kiran. abu ayyash azzarqi ah, malaman tarihi sun yi sabani akan menene asalin sunansa amma dai sahabi ne tabbas daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yafi shahara aka fi sanin sa da shi shine Abu Ayyash Az-Zarqi an gane ko sahabi ne ya halarci ya koka ma tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ta hanyar sa Imam Abu Dawud ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man qala kayd ila asbaha duk wanda ya faɗa a lokacin da ya waye gari sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir asharan ya karanta wannan addu'a so bakwai a lokacin da ya waye gari. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce kana lahu idla raqabatin min waladi Isma'il. za a ba shi lada kamar 'ya'yanta bayi guda goma bayan nan kuma waɗanda suke da dangantaka tsatsan annabi Ismail sai ke wa kutiba lahu ashru hasanat za a rubuta masa lada na yayi ayyukan alkhairi har guda goma wa hutta anhu ashru sayyi'at za a share masa zunubansa guda goma wa rufi'a lahu ashru darajat za a ɗaukaka darajarsa har darajoji goma wa kana fi hirzin min ash-shaytan hatta yumsi kuma zai kasance cikin kariya zai zama cikin garkuwa za masa garkuwa za sa masa shamaki tsakaninsa da shaytan har ya kai yammaci sai ce wa idza qalaha hina amsa kana lahu mithlu dhalika hatta yusbiha in kuma ya fada a lokacin da ya kai yammaci to za a masa kwatankwacin wannan har gari ya wani har gari ya waye za a ba shi lada kamar 'ya'yanta bayi za a rubuta masa ayyukan alkhairi goma za a share masa munanan ayyuka goma za a ɗaga darajansa za a ba shi katanga da kariya daga shedan tun daga lokacin da ya faɗa inda safe ne har yammaci inda yamma ne har gari ya waye har gari ya waye to wannan a takaice kenan akan abin da ya shafi karanta wannan addu'a so goma to kuma akwai darajoji da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa na karantawa so ɗari na karantawa so ɗari shi ma yana da yana da daraja masu yawa da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ah, ruwayar imam al-bukhari daga sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare yadda a gare shi kuma bukhari ya fitar da shi hadisi na biyu. da sa'in da uku a cikin sahihin littafin Ya ce an na rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala Abu Hurairah ke lallai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama ya ce ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ah, man qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة duk wanda ya faɗi wannan addu'an a rana so ɗari annabi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu adla da riqabin za a bashi lada kamar ya yanta bayi guda goma wa kutibat lahu mi'atu hasana za a rubuta masa ayyukan alkhairi ɗari kaga wancan da ya faɗa so goma an ce za a rubuta masa ayyukan alkhairi na goma wanda ya ko ɗari ko mazalla ce za masa ayyukan alkhairi ɗari wa muhiyat anhu mi'ata sayyi'a za a share masa kurakuransa guda ɗari guda ɗari wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu kuma wannan abin da ya fadar zai zama masa garkuwa zai zama masa katanga daga shedan a yinin sannan gaba ɗaya hatta yunfi har ya kai yammacin ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من, من ذلك باب وانا أولا ينس da zai je ma Allah da sama da mafi falalan abin da ya aikata sai wanda ya faɗi sama da abin da ya faɗa. La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir so so dari. An fahimta ku? To kaga mai wayo sai faɗa so goma ya sake faɗa so ɗari sai haɗa duka ko wa haka bane inda duka ba bane mai wahala ko kana harkokinka kana tafiyanka kan hanya kana tuƙinka kana kana abubuwan su kana harkokinka kana kana karanta kana lissafa kayanka kai kayanka ko ɗari ka haɗa da wanda muka faɗa da farko subhanallahi wa bihamdihi ko subhanallahi al-azim wa bihamdihi kaga ranar zurbai nawa za a share maka kuma kuma kullum a cikin zunuban muke yawo ko an gane to haka ma zuwa cikin sunan nasa'i daga abdullahi dan amru dan as Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi shi ma haka ya faɗa kwace irin abinda imam abu huraira ya faɗa hadisin da ya gabata an gane ku su wannan ke nuna mana cewa lallai akwai matuƙar muhimmanci? mu kiyaye karanta waɗannan waɗannan addu'o'i Imam Ahmad Nasir a cikin musnad ɗinsa saka waɗannan addu'o'i suna da suna da muhimmanci kaga wanda muka karanta a satin da ya gabata asbahna ala fitratil islam ga wannan subhanallahi alazim wa bihamdi ko kuma subhanallahi wa bihamdi ga wannan kuma iri iri iri amma iya adadin da ka karanta iya iya ladanka لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير انت سوغوما gashi an faɗa maka dai inda ladanka da falala da daraja da abin Allah zai maka in kai so ɗari shi ma an faɗa maka da abin da Allah madaukakin sarki zai maka to kaga dabara ya rage ga mai shiga rijiya ke ko ba haka Allah ya samu addu'a ta ta 20 malaka shine faɗin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi ثلاث مرات فلن ونن الدعاء سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته mutum ya karanta so uku da safe kaga addu'a ce babu yawa ha ko babu wahalan faɗa amma kuma ta tara daraja masu yawa kamar yadda za mu ji kamar yadda suka tabbata hadisan da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hadisi ya samu asali daga sahabiya Juwairiya bintul hari Allah ya ƙara yadda a gare ta juwariya bintul hari sahabiya ce ko mata ce daga cikin matan annai muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam asali an same ta ne a matsayin daga cikin bursunonin yaƙi a yaƙin gazuwa banil musfalik ɗaya daga cikin yaƙoƙa da manzon Allah sallallahu alaihi yayi a shekara ta biyar bayan hijira ana kiyansa ghazwatu banil mustaliq ghazwatu banil mustaliq to anan aka samu joyiriya a matsayin bursunan yaƙi an gane ku bayan da suka zo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ‘yanta ta sai aure ta kuma ya sanya cewa ‘yanta ta da aka yadda shi ne a matsayin sadakin da, kuma ta yadda sai aka aure ta dalilin aurenta da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi dawa ba ita kadai aka samu ba daga banul musallif sun kai bayi kusan mutum ɗari daga banul musallif duk wanda ya ji labarin cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanta juwairiya ya aure ta shi kuma yana da bawa ko baiwa yar kabilan su juwairiya sai yanta ta sai shi ba zai rike kan manzon Allah a matsayin bawa ba kaga ne sahabbai ke girma manzon Allah ko sallallahu tun daga dangin su yar banul musalik yanzu ta zama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu ne ina da bawa dan kabilan ya zama ina rike da bawa su rikinwa wa manzan Allah ya ce manzan Allah ya fi karfin su shi ya zama bawa kowa sai yanta san da aka yanta bayi kusan ɗari a lokacin a garin Madina kowa ya yanta nashi duk wanda ya samu daga badal musalik sai ce to tafi na yanta ka tafi na yanta ki surikin manzan Allah na yanta ka shikenan kowa ya yanta nashi to a shekara na biyar aka abun nan da daga cikin matan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya mutu ya bar su a duniya Juwairiya bintul harith shi yasa nana Aisha Allah ya kare ta a gare ta take cewa ban san wata mata da ta fi juwairiya albarka a cikin al'ummanta ba ta ce ba ta san matan da albarkanta ya yaɗu cikin al'umma al'ummanta inda ta fito a kankanin lokaci ba kamar juwairiya sun zo madina a matsayin bursunonin yaƙi sai kuma yanzu suka zama masu daraja sama da darajan kowa saboda sun zama surukannin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana nuna albarka Allah madaukakin sarki ya kare da a gare su to ita juwairiya bintul harith Allah ya kare da a gare take ba da labari cewa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha cewa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita daga gurinta ya fita waje ya tafi masallaci yace bukratan hina sallar subha da sassafe ya fita a lokacin da yayi sallar asuba sai ya fita wa hiya fi masjidiha ita tana zaune a gurin da take sallah inda ta keɓe nan ne take sallah ya fita ya barta a zaune a gurin tana ta azkar tana ta zikirori ثم bada بعد أن أضحى وهي جالسة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dawo ba sai da rana ta fito lokacin walha tukun ya dawo da ya dawo ya ganta a zaune a wannan gurin bata tashi ba tana ta zikiri tana ta yi fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma zilti ala al-hal allati faraqtuki alaiha har yanzu baki gushe ba kina zaune a nan dai inda na tafi na barki qalat na'am juwayriya bint al-harith radiyallahu anha tace eh ai kunna ta fita ina zaune a nan ina ta zikiri qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن yace ni kuma akwai wasu kalmomi guda hudu da na faɗa so uku bayan da na fita wannan kalmomin da za a auna da abin da kika rinka yi tun da kika zauna a nan in dai ba waɗannan kalmomin a ciki to za su zama nauyin su zai ma daidai wa daidai a mizani yace menene wannan kalmomin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine na faɗi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati na faɗa so uku wannan faɗan da nayi so uku duk zikirin da kika zauna kike ta in dai babu su ciki to wannan faɗan da nayi so uku nauyin nawa da matsayin su a wajen Allah zai zama daidai da nake subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته sarki ya tabbata ga Allah da godiya cikakku ya tabbata ga Allah adada khalqihi wannan yawan tasbihin da yawan godiyan iya yawan halittun da Allah ya a duniya to ya yawan halittun Allah ta yace adada yawan halittun Allah wa riba nafsihi kuma je har Allah maɗaukakin sarki sai ya yarda iya yardan da Allah maɗaukakin sarki yi. adadin yawan adadin halittun Allah na ina maimaitawa maimaicin da har sai Allah ya yarda da ni ya amsa wa zinata arshihi nauyinsu kuma kamar nauyin al'arshin Allah maɗaukakin sarki wa midada kalimatihi kuma yawan kalmomin kamar yawan kalmomin Allah maɗaukakin sarki ce na faɗa so uku subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimati haka shi ma babu wahala ku saka in ka zauna kai azkar ɗinka so da yawa muna yin azkaru sama ba ne bayan mun gama zikirin bayan sallah ne na asuba ka zauna kai ya zo wannan yana daga cikin waɗanda zaka rinka yi subhanallahi wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سوء كتن يا إفا ألوكة نمتم يوائي قليلا فالجمع نرزتين أبكار أبكار الصباح kamar yadda muka ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ma ɗaya daga cikin iyalansa Juwairiya bintul Harith Allah madaukakin sarki ya tsare ta a gare ta Allah madaukakin sarki ya sa mu dace insha ta'ala anan zamu dasa aya Allah madaukakin sarki ya bamu mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu karasa abin da ya rage a cikin bazin azkaru sabahi wal masa yanzu kaga in ka duba zikirorin da muke ta karantawa akan azkaru sabahi wal masa tun da muka fara za ka ga ta takaitu ma ana annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ma za ka lokacin da ya kai ka zama balle kuma ka ga har wani yana da lokacin da zai je wani ne na bashi wasu wuri da bai da asali da bai da asali a addini ga wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar har yanzu baka baka gama ba kun za ka zauna kai kowanne kai yadda ya dace a ce kullun sai kai duka kuma yadda ya dace Allah sai karfe goma safe baka zama ba zaga ba kama shi musuluncin bai bar maka ma faras bai bar maka daman da za ka ɗauki wani shirme ba ni ba wurin ka daman za ka ɗauki wani shirme Allah maɗaukacin sarki ya samu dace da akai abin da muka fara daidai Allah maɗaukacin sarki ya kula da akai kuskure da muka yi Allah maɗaukacin sarki ya ce mana Allah mu roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira Allah maɗaukacin sarki ya rufa mana asiri duniya da lahira Allahumma salli ala Muhammad na'am ban ji ba eh na mulku wa lahul hamdu wa lahu ina eh, gani ban ga dalili a kai bane ce a littafin shi an rubuta ko a kara sau ɗaya nace eh na gani amma ban ga dalili hadisin da ya tabbata ya nuna cewa ana faɗa sau ɗaya ba shi yasa nake nake faɗan abin da shi irin wancan ya faɗa Na gani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 ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum